يقول شاعر إن خفقان القلب بقى وانزوتيا ودقاتها ودقاته أمر طبيعي لكل حي ولكن الشاعر ذكر الخفقان قلبه في تلك بقى وانزوتيا والحبيب حاضر عنده علة أخرى شلون إلا النظر وهي أن هذه الدقات دقات البشائر بوغوان بشارة بحضور الحبيب لأن قلب الشاعر داره كنا زوجيا من موازين من جدنفا وحق الدار التي عاد إليها صاحبها أن تدق له تبقى مها أنا بشائر الفرح وهذا أمر غير ممكن الثالث يقصد الشاعر أن لحظنا على المرفي لكن cikin da أكم akan wanda shamila kasiran min mazahir kauli ya hada hatta rayuwa halitta tabi'a fa huwa lidhalika yadda'i anna anna kulfat al-badri shine yake da ramin watan nan da ake gani wahiya ma ya zaharu ala wajhihi abin da ke bayyana a fuskan wata min kudratin in ka kalli wata daren sha nan ba su gan akwai wani duhu duhu a ciki a baki inuwa inuwa ba inuwa ba rami rami ba rami ba ko a hoton sa za ka wannan bai kamata haka ya ce ai wannan wurin bai daɗe ba kwanan nan ya faru mutuwan uwar sarki ne ya sa watan ya mari kan taurin ya ɓantare saboda haka nan ya yi zaru laisar nashi akan an sababin tsaba'i wa inna ma hiya hadisatu yo ta hadisa ce min tsakar batami na gurbe ma ala fira ilmasi wa haza amma ga irin mu ne